Bismillahir Rahmanir Rahim. Na tsane shi kashi na 63. Yau kusan wata ɗaya tana irin wannan rayuwar, inda Faruk ya fito mata da ainihin rayuwarsa. Yau shaye-shaye sa ya zo ya jibge abin banza ya gaba sa. Wannan duk bai dame shi ba, sai lokacin da ya fara kama ta mata a gida. Yau idan ya zo da wannan gobe da wannan yake shigowa. A lokacin da ta shiga mugun tashin hankali, ita ce dafa musu abinci, ita ce wanke ondaris ɗinsu. Babban matsalar ta ƙara shiga tana hana masa kanta. Tana masa kanta take ƙoƙarin yi Huwancin ta yi shi ne ƙara saka ya dinga yi mata azaba yadda yake so. Ita ko a wannan gaba ba za ta lamince yana bin wasu ba nan ya zo mata ba. Wani azabar da take sha duk ƙarama ce akan ta take sha yanzu. Na wata buƙata ya zo mata da ita wadda ta ji ko da sassa sassa dai kasanta zai yi ba za ta iya yin shi ba. A koyaushe ta yi sallah tana addu'a kada Allah ya bata ciki yanzu don ta aza ayar tambaya ga yadda ta ga Faruk na son ta samu ciki tana son da sanin dalili. dafe kanta da yake sara mata tun kamin ta fada saman gado da fada kan nata tana mai addu'a Allah ya kama ta ƙarshen wannan jarabawa da take ciki wannan kenan ni dai ina nan jahan ta fada tana kwanciya saman gadon umma hum kawai hamra ta ce ta da falo farin gidansu shiru shiru da yake ba a nan ake taron bikin ba don su kan yin biki suke kamar yadda ake yi a al'adance zama ta wanda ba da jimawa ba baban shigo sanye da farashar da sai faman murmushi yake zuba har ƙasa ta durƙusa ta gaida shi amsa mata cikin farin rai Dakin ya shiru baka jin sautin komai sai na fan ɗin da ke ɗakin tana ta zuba iska Hamratu na baba ta faɗa zuciya tana doka da sauri da sauri kin gani lamarin Allah ya kasance ko an ɗaura aurenki da wani bawan Allah mai mutunci sai da ya nemi alfarma a gurin mu ki zaman ki a hostel ki ce ki ci gaba da karatun ki har lokacin da ya neme ki a lokacin ya ƙare abin da yake Zina ta ji haushin auren sai dai ta ji daɗin zaman da za ta yi a hostel in ya so zuwa gaba ta san yadda za ta yi da auren ki rike mutuncin ki na matar aure ki tuna a duk inda ki kina da igiya uku igiya uku a kanki kin ji ko insha Allah zaki alfari da zabi nan insha Allah baba Allah ya miki albarka ya baku zura ɗayi ba deep down ta amsa da amin ki sauri ki koma dan madace na gabatowa ko ko anan zaki kwana ne a'a tare da jahan miki a to ku yi ku koma to ta faɗa ga wannan ya ɗauko kuɗaɗe da ba za ta iya faɗin yawansu, bai ba ya ce ga wannan in ji mijin da ke ce ki amfani da su don ciyarwa ki ban so karɓa ba sai da ya ɗan da Allah kada ki min musu ke ma ki karɓa ki sai abin da kike bukata amma kada ki musa min ya katse ta bai bari ta ƙarasa faɗin abin da take so ba amsa ta haɗe da faɗi ta gode a cikin motar take sanar da jani abin da ya faru ita ma ta mata murna wannan kenan to da yadda take tafiya kamar yar maye bai hana shi suka suka kafa siyasar kafe ta ba ji kake ta faɗi ƙasa temu rantsa idan ta ce tana jin zuciya tana yi mata raɗi sai dai ta fi jin raɗin yadda faru ke yadda ya so da mace a gabanta wannan iftila'in har ina ta faɗa tana rantsa ta gam yanzu take tare da ɗan iskan yanzu ta san ko cikin ƴan iskan akwai tantirai ko da sau ɗaya ba ta taɓa ga muzaffar na shan giya ba face to face ba da ita ba ta san muzaffar na rungumar mace a gabanta sai da tun lokacin da aka yi auren su da watanni ba ta ƙara gani ba in fact ma ba ta gama mata na kai kawo a gidansu ba gashi wanda take so take kwana shine babban ɗan iska kuma na tsane shi ta faɗa hawaye masu zafi na wanke mata hafi tsinta da ta yi da ta ta baki kamar ba mafi da ba idan ba da ibtila'in rayuwa ba a gaban ka mijinka ya aikata alfasha ya rabbi tana fara tana ƙara rantsa idanun ta gam sai da suka are abin da suke yi ya hankaɗo ta waje suka fito su ko suka bar gidan Faruk ya kai ta makwar za ta jure komai amma ban da wannan rayuwa dole ne wannan za ta bar gidan nan tana ɗinki shi ta nufi bedroom ɗinta ta sanya wata Arabian gown ta ɗauki passport ɗinta da kuɗi damar ta kaɗai fasfo ɗin bayan hannunsa tana fi kofar sai dai mai kofa a da tsarki alamar a kulle take inna lillahi wa inna ilaihi rajiun take ta maimaita dai da ta ta buɗe kofar ta kasa yanke shawarar ta ta je ɗakin faruk ko za ta sami kiɗin sai dai mai ko ɗin ma a kulle jiki a matukar sabulin ta koma ɗakin ta ta rufe kofar ta ta zare kiɗin don ta tuna idan ta ƙi zarewa ko an saka wani kiɗin ma ba za a buɗe ba wannan kenan Yau satin sa'a mai ɗaya da dawowa Sil kuma har yanzu Muzaffar bai farka ba. yanzu haka dukkanin su tun daga Zardad Ammi Amma sai kuma Ashraf da Majida Muzaffar yaran ko kamar sun san me ke faruwa sun lafe sun yin wata hayaniya musamman Majida take ta kallon Muzaffar tana so kamar ta je gunsa sai dai tana tsoro Ashraf bai riko hannun zai masa nuni da Muzaffar da farcensa haka yi sa ya kai idanunsa inda yake masa nuni idan har ba gizo yake Muzaffar ya ga yana motsi dama an cire masa oxygen inda numfashinsa ya daidaita da yadda ake so man ya faɗa so sounding wanda ya sa duk suka miƙe suka nufi wurin da yake kwance inda a gefen sa yake kokarin ya buɗe idonsa inda ya nasarar buɗewa sai dai hasken da ya dake shi da kuma ya gansu kamar kwari ya sa shi saurin kullewa bai ƙara yunƙurin buɗewa ba har sai bayan kusan minti biyu inda har sun fara karya inda ya daidai da shigowar doctor ta da azar la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ya furta lokacin da ya buɗe idanunsa da yake jin sun yi masa mugun nauyi kansu inda inda ba inda sa ya sauka sai akan bebinsa wanda ke rike a hannun amman amman ta wanda da ita ba ta kafe shi da idanu muzaffar doctor ya kira sunansa a lokacin da ya so ya tsaya a kansa me ke maka ciwo ja idanunsa ya daga kan majda ya mayar kan doctor ya ce zuciya na na yawan zafi kaina na ciwo sai dai duka ba sosai ba gida masa kai doctor ya fita ya ce yana zuwa dukan suka karaso kayan suka karaso kansa dan da doctor ya shigo suka ja da baya da suka jero masa ya jiki da sauki ya amsa musu bai wani mamakin ganin su amma ba don ya san hakan za ta faru kallon sa mayar kan majida da sil ita ma kallon ta take a nan gun kawai naga yayi murmushin karfin hali yace baby ku shike da affi ba za ki zo gunsa ba affi ya bisin din baby so badly ya faɗa yana lumshe idanunsa jiya da zuciyarsa ta kama sabitin amma duk da haka ne karfin buɗe hannunsa alamar ta zo aiko kamar jira take tana kokarin sauka daga jikin amma ta je gun nasa a muzaffar ba za ka iya ɗaukar ta ba fa murmushi a karo na biyu duk da dukansu dukan nasu ya ce ki barta kawai ta zo amman nan ta miƙa masa ita ya rungume ta a jikinsa yana jin yana jin wanda daɗin yanayi mai daɗi yana jin kamar yarinyar na ƙara masa kuzari ita ma yarinyar ta ƙanƙame sosai ta lamu a ƙirjinsa inda nan take bacci ya ɗauke ta sai ga doktor ta shigo nan ya umarce su da su fita akwai abin da zai ma muzaffar ɗin nan amata ta ɗauki majda da ke kwance har lokacin a ƙirjinsa suka fita duk abin da ya kamata ya masa ya inda a ƙarshe masa allurar barci. wannan kenan long hijab take sake da shi fuskar ta babu komai daga fada sai lip gloss amma duk da haka bai hana ta kyawu ba yau da ta yanke shawarar ta yi idan suka fito lecture sai ta je wurin hemu ta ji ina ya kai ashram ne don ta ji a bakin jahan bayana don tuna auren da ta sa a ranta yasa bata ba ta yin mata ashram din balle ma ta san balle ma ta babansa duk da kusan sati ɗaya da yin auren nata Lokin ta yanda a tsawon kusan minti biyu ba a ce mata a akala ba don har tana da niyyar juya ta tsinka muryar nan tasa mai firgita ta mai kawar mata da nutsuwar ta inda yake faɗin Kwamin. wani ya kamshe da ke hancinta wanda ya haddasa mata limshe mayin idanunta masu shegen kyawu ta shigo cikin ofis ɗin kanta a ƙasa ajiye biyun da ke hannun hannunsa don sanin don san ganin wane ne wanda isasshe da ya shiga masa ofis ya kasa yin magana lalle balle kuma wata gaisuwa kallon tsayuwarsa kadai kallon tsayuwarta kadai ya gane bai san lokacin da ya sami ya samu kansa da kafi da kafe ta da idanunsa bai na nazarin wasu abubuwa a dangane da ita ba sam ina yi ne, ta da kido don kunnensa still tana murzaha yatsun hannunta jin bai amsa bane bai sa ta dago idanunta kyawawa don duka tsammaninta hankalinsa baya gare ta wani irin buga kirjinta ya lokacin da idanunta suka sarƙafe cikin na juna wanda dukan su su biyun sun ji shi sun kuma tsinci kansu cikin wani yanayi shi ya nasara janye idanunsa cikin nata da furzar da iska da ya cika masa baki Tsage mata gida ɗaya alamar lafiya, sai da ta sanya wa kanta nutsuwa ƙarfi da yaji kamun ta iya faɗin. Dama ni ban ga Ashraf bane ba shine nazo na ji ina ka kai shi shine ta faɗa tana turo baki gaba za ka rantsa ita ce uwar yaron yadda ta yi magana. Bai sai lokacin da ya saki murmushi ba sai can sai sai ya ce sai na kika san Ashraf din baya nan ne? Ai kai na ba ga na rame ba? Ko ya gani a yasan na rame amma ko kai ko ka ce ya haka. Shirme ya faɗa dibdam dan ba shirme ba yanzu me ya kawo maganar rama a nan kuma din amma bari ya tafi da ita yadda take so din Allah ko ni ban ga kin wani rami ba sai dai in cire hijab din in cire hijab din zaki in gani inda gaske ne kin rami dan ya san ba miki abin da zai sa ki rami ba walo man ya ida ta ce waje hada da ja da bayan hakan da tai ba karamin saka shi dariya ne ba har sai da ya murmusa kam da ita ta kwar za ta iya juyo saukan numfashinsa ga kamshi ga kuma kamshin turarensa da ya baibaye ta baya baya ta fara yana bin ta ta kai karshen gini har kuma lokacin ta na a waje kamar za su fito waje yi ya kamar zai cire mata hijab din hakan yasa ta yi saurin idanun idanunta gam ta kame jikinta guri ɗaya bai cire mata hijab din ba sai saukar sa ta ji kan lips ɗinta wanda ya saka ta ta ya kamar zai sarƙafe wannan abin ya yi yawa ya faɗa yana mai saka tafin hannunsa ya share lip gloss ɗin da ta shafa baki ɗaya hankali yake share mata lip ɗinsa ya zama kamar yana mata wani salo ne a lip ta ɗan madaidaita masu kyau wani abin ta tuna yasa ta saurin bude idanunta ta sauke su a cikin nasa da shi din ma ita yake kallo kallo fa ta faɗa yana dage mata gira ɗaya turo baki ta kamar za ta yi kuka ta ce ba kyau fa menene ya faɗa su idanunsa na kanta ba shi kawai ta faɗa haɗe da juya ta yi sauran barin ofis din cikin da alhinin cewa a shaka mutumin nan yake Allah ya shirya ta faɗa haɗe da yin astaghfirullah ya taɓa ta da aurenta a ta iya fasa ko saman sofa ya je cire ya jingina ya fallon hannuwansa ƙirjinsa ya lumshe idanunsa inda ba abin da yake tuna sai abin da ya few minute ago har mamakin kansa yake ya ga ya taɓa ta ya rabbi ya faɗa yana tuna kalan yadda lip ɗin suke hankalin samu kansa da faɗin ta yi so soft ya faɗa deep down wannan kenan ya yi awa sai yana kan bacci kamin ya farka sai dai zuciyarsa na masa zafi da zugi haka ciwon kansa na ƙara tsananta masa a lokacin da ami sai majida da ashram ne a asibitin ko da ya farka Doctor ya tambaye sa ko akwai abin da ke masa ciwo ya nuna kansa da zuciyarsa. da kai doctor ya kama ya dubi da ya ce masa yana son ganin sa a office. Haka ya sa ɗaki ya rage daga amisa yaran. Da yake dukkan su yaran bacci suke kan sofa. Wannan kenan. Magana ta je yayi saurin faɗin. Ta gafarce ni duk abin da tun daga kan mu fidan har zuwa shine daidai ya kamata na yi. Wani iri ta ji a zuciyarta ta ja kamar ta kwalla haka ta daure ta ce ya jikin naka da sauki ya amsa mata don jin ya kansa ya sara masa maganan da duba da yadda ya nuna mata alamun baya son yin magana aka yasa ta koma saman sofa ta zauna wannan kenan Dole kusan sati ɗaya a cikin ɗakin bata fito waje ba Na mata ɗaya akwai snacks a gunta sa'anta akwai ruwa kullum cikin tunanin take wanda ya zame mata jiki wanda take tare da dana sani ta da na sani a rayuwarta ta ɗauki darasin rayuwa faruk ya share da ita menene rayuwa ya lalatar da ita akan rayuwa gidan nasu ya zame gidan hayaniya duk da bata san me ke me suke zuwa yi ba kullum sai faruk ya zo ya yi mata nokin yana mai faɗa mata duk rana da ya buɗe ƙofar nan ta buɗe ba tare da ta buɗe ta ba sai ya ida koyar da ita rayuwa duk da kalamin da yake mata bai sa ta buɗe ƙofar ba yau tun da safe take jin gidan tsip ba yaniya shi na son ɗauko abu haka yasa ta fito don ɗauka don kila ta san faruk baya nan a yanzu sai da ta laƙa ko ina ta ga baya nan ta fito tana tafiya a hankali a hankali har ta kawo kofar bedroom ɗin faruk har ta gita ta sautin magana ƙasa ƙasa haka ta ji zuciyarta ta kwaɗe ta da son jin me ake faɗa ko da ko Faruk zai kama ta ne Na kai kunnata akan ƙofar rum ɗin nan ta fara juyo abinda da ake faɗa to nan za mu tsaya sai ku bi mu a cikin shiri na gaba bismillahir